coming. What? Islam? What are you doing here? Uh, Faruk, na kira ka ne in ma gargadi tare da jan kunni akan ‘yata Islam. Islam kuma? Gargadi akan me? akan cewa babu kai babu ita saboda ba zan aura ma 'yata dan iska irin ka ba to ya kawo auren ta fa nake so yi a mutumin banzan in ba wa 'yata tarbiyya na gari kuma in ɗauka baka ƙarya ne ka fita ka je ka nemo daidai kai mutuniyar banza irin ka a matsayina na ƙanin ma'aifinka tun kana yaro nake renon ka a wannan gida ba irin kokarin da ban yi ba in baka tarbiyya na gari faruk ya fi karfi na nan ma'aibiyarka ta dinga goya ma baya ba irin cin mutuncin da bata min ba saboda haka babu kai babu yata islam shikenan kawo na ji cewa ni shagalalle ne kuma zan je in samu shagalalliya iri na aura ga yadda ka tun da ka hana ni aurenta ka je ka samu limamin maka sai ka aura masa ita. Faruk! Faruk! za ka canza ba me yasa ba za ka zama mutumin kirki ba ka duba ka gani yanzu fa karfe goma na safiya amma ko sallan asuba ba ka yi ba ok don na fahimce ki kamar yadda mahaifinki ya cimma mutunci ke ma kin biyo ni ne don ki mun irin abin da mahaifinki ya muku no faru ba haka nake nufi ba kawai ina so ka canza ni ka zama mutumin kirki ko ba kuma mahaifina zai amince mu aure ka. Oh, are you serious? No, ni kin gani ba zan iya canza rayuwata saboda wata. Na fatan kin fahimta. Mu haƙura da juna. <laughs> Mu haƙura da juna fa kace. No, ba zai yi ba sai ni inda ka kashe Islam. What are you Ni babu inda zan je. Har sai ka ma alƙawari ba za ka taɓa rabuwa da ni ba, kuma za ka canza ɗabi'unka. Wai in biki alƙawari? In canza rayuwata? Ba zai ba. Ba zan ɓoye miki ba. Ni ba zan iya canza rayuwata kan mace. faru me yasa kake ɗinki? Eh, eh, Hankali na ya tashi sosai. Amma na ji daɗi da kace kana son gani na. Ina cire. Ka zo mana da hanyar da za mu shawo kan mahaifina. No, kin gane Islam. Ni kin gan nan ba wai na kira ki don wani abu bane. Kawai na kira ki ne domin in gaya miki cewa mu rabu. Abin da yasa na kira ki. Yes? kin gane stop disturbing me ni da ke muna da bambancin rayuwa sannan kuma ɗayan mu ba zai iya canja tsarin rayuwarsa saboda ɗaya ba dan haka kin ga soyayya tsakaninmu ba za ta yi ba kawai abin da ya fi sauki ki je kamar yadda mahaifinki ya faɗa ki je ki samu ustazi ko ustazai masu irin rayuwarki sai ki aura ni ma sai in je in nemi yar iska iri na tunda mahaifinki abin da ya faɗa kenan in aura amma dan Allah ki rabu da ni ki fita a rayuwata ki je ki ci gaba da rayuwanki dan ni ba zan iya canza rayuwata akan wata mace ba soyayya ba zai sani wani canza ba kin gani shikenan Islam a ɗaki na? Oh kai ka ce dole sai da mu ya tsaya ya zama irin daya kafin mu yi soyayya mai aure. Tunda kai ba za ka iya tauyawa ba, shi ne na canza na da irin rayuwanka. Oh my God, my goodness, haba Islam. This is madness abin da yake shirin aikatawa ba daidai bane kwata-kwata ba daidai bane daidai bane kai kake ganin haka ni dai-dai dai nake ganin shi saboda haka yanzu mu yi abu da ko ka ɗauke ni ka kai ni gurin mahaifina a haka ko kuma in kashe kai? wanda nake faɗa maka ka tuna kai fa maraya ne ah, kamal wallahi idan wani ya je yadda kake wannan magana ya je yadda kake kuruta abin nan sai ya ɗauka wani shaye-shaye nake iya yar wiwin nan ne iya wiwi ce kawai sai shisha da nake sha amma inda kake ta ababka abun nan wallahi wani sai ya dauka shashayan gaske nake Alhaji ya naga ka faka ina saka kai na haka zan kai ki gurin da ba ki taba dawowa ba har abada what wai kai kai da kake wani maganar wani sana'a sana'a wace sana'ar da koko a caba ka gama zagaye gari da duk abin da za a yi a zo a ɗauki naira ɗari biyu a ɗauka ana baka kowace munafuka ko munafiki ba tsoron shi nake ji ba da ba zan yi magana a gaban shi ba ki sani nana ina da buri a kanki ke ba matan talakawa ba ne nana kin fi kowa sanin ina sani kuma zan iya aiki komai a a'a kada ka ce haka na ga alaman baka shirya ba ka je ka in ka shirya ka dawo dama na gaya miki ga shirya banki ya tsala wai me ke faruwa ne wai wannan mai macacciyar zuciyar ne zai fike ni an gaya masa jaka aka kawo masa da dai ta baki gane min hanya dai wai makaho ya so gulma mayu ne kai kuma kai maza kai sadaka kuliya a babbar rana ka samu mutane masu yawa za ta raga-raga ke an san abin da ya sa ranka ba zai baci ba saboda na fi karfin su mana kafa a zuciyar ta mutu kan bala'i what me faru me yasa zaki me yasa da ki kawo ni inda almajirai suke yin bala a walakanta ni zattansa mu mabarata ne ya ba mu abinci